فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan uku a Gregorian calendar 2000 da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma shida kai ga wata ko don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyacci wanda yake nan cikin fadar jihar gombe a kuma kan titin mai tama yusuf sile a kuma nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin surar mai albarka suratul luqman surar bawan Allah luqman ita ce sura ta hamsin da bakwai a jeren giyar saukar surori daga Allah zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ita ce sura ta talatin da ɗaya a lissafin surori da aka rubuta a cikin mushafi da ƙur'anan da suke hannunmu kuma tana ɗauke da ayoyi guda arba'in da abunan guda talatin da hudu watar waya ta ce ta haura haka watar waya kuma ta ce tana kasa da ainihin wato haka a mun kwana a aya ta tara a jiya da izinin Allah yau kuma za mu tashi kan lambar aya ta goma insha Allah ta'ala ala ramma Mm. Hmm.

Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khalaƙar samawati Allah shi ne ya halitta sammai ai kamar ka ce huwa lazi khalaƙar samawati Allah shi wanda ya halitta sammai bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wasu ginshikai da suka tokare ta ba kuna kallanta wato wannan ya kai nuna izza da buwaya wato ayi rufi babu gwafa mana ina kafintoci su za su gane muhimmancin wannan ayi dakin kuma babu fila ba wani ginshiki ba wata da ta tokare hitar rike shi kuma a zuba ainihin wato gini a saman ba tare da wata matsala ba ina fata an fahimta to haka Allah madaukakin sarki ya halitta waɗannan sammai tare da cewa wasu malamai sun ce fassara wannan magana bi gairi amadin ba tare da wasu turaku ko tsarnu ko tare da wasu ginshikai tarawunaha wanda idanunku ke gani ba ma'ana akwai su amma Allah ya ɓoye su ba a ganin su amma magana mafi inganci da fassara da tafi karbuwa a wurin malaman tauhidi da aqida da kuma malaman tauhidin rububiyya na ubangiji subhanahu wata'ala suka ce a fassara ta cewa Allah ya yi jinin nan na sama babu gwafanni babu tsarnu babu tiraku kuma saman ta tsaya ya fi nuna cika da izzar ubangiji subhanahu wata'ala haka ne ko ba haka ba wannan ya fi nuna allantakar Allah ya fi nuna buwayar Allah ya fi nuna matsayin Allah ya fi nuna girman Allah da isa irin ta Allah a ce ya yi saman nan ga ta a tsaye kuma muna ganin ta ba ta rikito ba ba ta faɗo ba ba ta afko ba kuma babu gwafa da ta tahi daga ƙasa ta je ta tokare ta da Allah wannan ya isa ya nuna izzar Allah ko bai isa ba ya isa shi ne ke cewa khalaqa samawati Allah ya halitta sammai bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshiƙai ba tarawunaha wanda kuke ganin su sai ce wa alqatil ardi rawasiya kuma ya zefa a cikin ƙasa din rawasiya kafaffun duwatsu dogaye masu tsayi masu girma masu faɗi wanda suka nutsu a cikin ƙasa dan su zamanto wa ƙasar notuna da za su ɗaɗɗaure ta wannan ƙasa da kuke gani tana da notuna menene notin ta shine dutse duwatsu da kuke ganin su ba haka kawai Allah ya zuba su a doron ƙasa ba ya zuba su ne domin su zamanto wa kasar notuna da za su ɗaɗɗaure ta shi yasa ma a nan sai ce an da bikum saboda kar ƙasar ta dinga zamewa da ku ta dinga bocewa da ku ta dinga girgizawa da ku ina fata an fahimta wannan dalilin yasa Allah madaukakin sarki ya saka waɗannan rawasiya din sannan wa basta fiha min kulli dabba ya yada a cikin kasar kowace irin kalar dabba الداب أنا كل ما يدب على الأرض من الإنس والجن والدواب والشجر نفتا أم فهمت مقرأ duk abin da ke taka doron ƙasa abin da ke tafiya a doron ƙasa tun daga ɗan adam da aljani da abin nan tunkiya da rago da kura da zaki wanda suka halatta a ci da wanda bai halatta a ci ba wanda muke rayuwa da su a nan gida da wanda suke rayuwa a jeji wanda suke rayuwa akan tudu da waɗanda suke rayuwa a cikin koji ina fata an fahimci magana duka yana ɗaukar wa basa fi hamin kulli dabba ya yaɗa daga cikin kowace kalar dabba kowace kalar halitta Allah maɗaukakin sarki ya baza su a doron ƙasa duk fa wannan Allah ya yi ne dan mu fa an fi fiha habba wa inaban wa qabba mhm. hefe mi hmm. Allah ce sun mashakakan al'arba shakka Mm. Hmm. ya isa alaran ma Allah ya ce fal yanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya kalli abincin da muka yi masa wanda yake ci anna sababna alma sabba Allah ya ce mu ne muka kuzo ruwa kuzowa muka kwaranyo ruwa kwaranyowa muka zubo ruwa zubowa anna sababna alma asabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa sannan muka tsatsa da kasa tsatsagawa muka kyakketa kasa kyakketawa na fata an fahimta fa ambatina fiha habba sai muka ainihin wato tsirar da kwayoyi daga cikin wannan ƙasa fa ambatina fiha habba wa inaban muka tsirar da inabi wa qabba da kuma karmani na waɗannan kayan abinci wa zaitunan da zaitun itaciyar zaitun wa nakhlan da kuma ainihin wato dabino wa hada'iqa da kuma ainihin wato gonaki da lambuna gulba da kuma gulabe na ruwa ba haushi ma ba gulbi yake cewa ba na fata an fahimta to larabci ne aya ya dauka ta qur'ani ya maida ita hausa sai ya maida ita yaransa kaga sai wani ya tafi gulbi ko wani ya tafi rafi yau to ka faɗi rafi ne ina fata an fahimta ko kwazan zabo duk ka iya faɗa amma an kace gulbi to ka tsako ayar Allah ne wa shine wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba sai ce wa fakihatan wa abba da nau'in kayan itatuwa gaba daya da Allah sai ta sai ce mata allakum wa li wannan jin dadin ku ne ku yan adam ma'ana duk waɗannan halittun da Allah yi tun daga dabbobi waɗanda jama'a hatta zaki da kake ganin sa duk da cinye mutane yake to yana da amfanin kuma da yasa Allah ya yi shi da ya shi a doran kasa sai dai kawai karka duku ga mu. na fata <laughs> ah, to kai duk ga mana kaga yadda za a kare amma dai yana da amfaninsa don babu wani abu da Allah ya yi wanda bai da amfani sai dai in sauro da kake gani yana cizon ka yana da amfani kuda da kake gani yana da amfani yanzu ko kun san yawancin kayan kazanta da muke tofarwa mu zubar ko mu share mu ko mu katse mu jefar ko mu goge mu jefar waɗannan halittu da Allah ya suke yawo tsakanin mu su suke zuke abubuwan da suke iya haifarwa na cututtuka gare mu kusan kaso tamanin da biyar cikin ɗari ka je ka samu likitoci da kudade da sauro da kyankyasi da waye-waye su suke menene absorbing su zuke abubuwan da da inda an bar shi zai zauna a cikin mu da mu zai

huwa allazi khalaqa lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an huwa allazi khalaqakum ma fil ardi jami'an Allah madaukakin sarki shi ya halitta muku duk abin da ke doron kasa gaba daya sun masawa ila samai sannan sai ya koma kuma ya daidaita a saman ainihin wato sammai na fata an fahimci magana fasawwahunna sab'a sama'watin. sannan sai daidaita su sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in ali kuma Allah shi masani ne game da komai da haka duk waɗannan halittu da muke gani dabbobi tsirrai kwari bishiyoyi 'ya'yan itatuwa cancaso bar abuna ainihin wato sauro a cinnaka, tururuwa na fata an fahimta yasa daga ciki Allah sai dinga wasu ma daga cikin irin wannan halittun baiwa yanzu akwai wani wani wani kwaro ana ce masa mulmula abun ina fata an fahimta an gane magana da ke ko eh, to ai kar a abin nan eh ka san wani yana da kinkeni sunan kawai yaji an faɗa yanzu nan sai ba kokarin amai kuma to wannan mulmula abin shi san da ya dawo ya saka wani ya zama ya zafi yayi masa wa'azi wato ya je koyan nahawu ne koyan darasin nahawu sai ya ji baya ganewa akai akai akai ji abin yaki sai ya fasa yace kai wannan hakuri wannan karatu kawai ya hakura ba zai iya ba kawai shi kenan kama hanya tafi abinci, to ya zo zai wuce sai ya ga mulmula abin ya ji ya mulmulo abin yana ta kokarin ya haura da hiraminsa amma ya gagara sai tsaya ya kura mar ido sai ya mulmula ya mulmula ya mulmula sai ya je dab da ramu sai abin ya gangaro ta samansa sai ya faɗo ƙasa sai ya sake dawowa sai ya sake mulmula ya mulmula ya hau da shi kan tudu sai ya je dab sai abin ya kubuta sai ya ta kan sai danne shi sai gingiro sai ya dawo bai bari ba bai daina ba bai hakura ba har san da ya murgina ya mulmula ya murgina ya girgina ya girgina ya afkar da shi cikin ramu kawai sai bi shi cikin ramu ya ce abincin sa ya samu sai wannan mutum yace in dai mulmula abin nan zai iya hakuri ya ta mulmula abin nan har ya kai shi cikin rami ya haƙura da duwa halhalu har san da ya cimma nasara da burinsa ya ce na rantsi da Allah ne ma ne haƙuri na jajirce na tsaya na kafe ya ce na rantsi da Allah ne ma zan cimma nasara ya ce kawai sai ya koma makaranta ya ce akar maka Allah na dawo ya ce ka dawo ne ya ce na dawo karatu ya ce kai ba da ba ka haƙuri ya ce a'a na ga alama inda na tsaya da gaske zan iya ya ce to bismillah aka ce san da ya zama shaƙundun a cikin duniyar ilimin hau. da ya yi haƙuri haka ne ko akalaran ba imamul kisa'i shine wanda abin wannan wannan kissa ta faru da shi ina fata an fahimci magana san da duk duniya ta fara mar idan yayi li'irabi ilaihil muntaha magana ta kare in ya fassara aya ko ya fassara hadisi magana ta kare kun ga wani kwaro ne da Allah ya yi a duniya ya zama sanadin wa'azantuwarsa da nasihantuwarsa ya koma yayi wa kansa qiyamul layl to ka gaya mu wannan kwaro ne bai da amfani a duniya kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba ka tafi laboratory na tura wannan ka je ka ga yadda suke kamo kaguwa kai kana ganin ta kana kyamarta kana ganin ga wasu kafafun yanganyan ganyan yangan hakan nan su kuma suna bincike su gano menene Allah ya kinsa a cikin ta wani irin albarka wani irin alheri wani irin darasi wani irin fa'ida za su ɗauka a cikin wannan halittar to amma mu ne wanda kawai za mu ga abu kawai yan babarki kara zube ba za mu tsaya mu nazari mu yi tunani a kai ba na fata an gane Allah ya shirye da mu da haka yake cewa a huwa khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah hiya halitta samai ba tare da turaku ba kuna kallo wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum kuma ya ainihin wato jefa kafaffun duwatsu saboda kar ta dinga zanewa da ku na fata an fahimta alaramma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin wata sura yace kul atakfuruna billadhi khalaqa al-arda suka ce min Allah ya ce kulka tambaye su a takfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn yanzu kuna kafircewa wanda ya halitti kasa a cikin kwanaki biyu ina fata an fahimta ba Allah madaukakin sarki ya halitti ya ce ya halitti samai da kasai a cikin kwanaki shida ba to ita kasa iya kwanaki biyu Allah ya abu da Allah ya ce wa laqad khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma haqiqa mun halitta sammai da kasai da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida wa ma masana min lughubin kuma ba wata gajiya ko wahala ko neman mu huta da muka ji muna bukata ina fata an fahimta kai ne dan adam in kai aiki zaka gaji zaka bukaci hutu kai ne dan adam idan kai gaji sai wahala dole ka nemi guri ka zauna to shi Allah ba haka yake ba a cikin kwanaki shidan nan da Allah ya sammai da kasa kwana biyu ita ƙasa a kwana biyu aka gama ta shine yace kul atakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn yanzu kuna cewa wanda ya halitti ƙasa a cikin kwanaki guda biyu ina fata an fahimta wa tad'aluna lahu andada kuna sanya masa kishiya Allah ce zalika rabbul alamin wancan fa shine ubangijin halittu gaba daya shine Allah sai ce ne wa khalaqa wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha sannan Allah nan da ya halitta wannan ƙasa a cikin kwanaki biyu shine ya sanya mata kafafun duwatsu a samanta ina fata an fahimta wa baraka fiha kuma duk albarkar da kuke gani ta ƙasa gibson man fetur zinare azurfa wane ne gold eh uranium ko kwalli gibson da waye duka duka waɗannan abubuwan na albarkatun ƙasa da noma da ake yi duka a cikin kwana biyu nan fa Allah ya gama wannan abu huh وهو الذي مد الأرض أمهاتكم to ana rama mun gama da waɗancan ayoyin ba ka kawo wasu yanzu ka ƙara jibgawa to wanne za mu sassara wanne za mu bari a <laughs> gane wallahi qur'ani ya zo mana da komai jama'a ya zo mana da komai kawai in baka sani ba baka sani ba kuma rahin fahimtar waɗannan abubuwan da Allah ke faɗa shi yasa ba ma gane girman Allah ba saboda ban karanta ba ba mu san ni'ima da barbarkar da Allah ya yi mana ba ba mu san falalar Allah a kanmu ba ba mu san buwaya da izzar Allah game da abin da muke ma rayuwa a cikinsa ba to wannan ta sa ya sa ba za a gaya ma Allah ya ce ka ɗauki abin da muhimmanci ba saboda baka san waye ba baka san aikinsa a kanka ba jahilcinka ne kawai ke damunka rashin karatun ka ya kai ka zuwa ga rahin ganin girman Allah duk gaba ɗaya abin da Allah ya halitta ɗina a cikin waɗannan ayoyi da Allah ramma da Allah ya bayani a su hatta ɗanɗano na yadda muke cin abincin mu gane wannan gero ne waccar kuma dawa ce wannan shinkafa ne wancan kuma doya ne wannan dankalin turawa ne wancan na hausa ne duk ka cinye amma baka san wanda ya maka wannan abin ba shine Allah ya ce mun fifita fil ukuli wajen ci kowanne muka ba shi irin kafasitinsa da irin girawar da ke taka wajen rayuwarku amma ba ku san waye ba ba ku san yadda aka yi ba kawai hankara kuke yi ba ruwanku da girmama wanda ya muku ba ka ga matsala ta samu da bawa a ce Allah maɗaukacin sarki ma ni'imomi su kansu ni'imomin baka tsaya ka fahimce su ba balantana ka gane girman wanda ya ma yanzu dan Allah duk wanda ya baka mota baka gane girmansa dan Allah a ce wani ya ma kyautar mota za ka manta da ki? idan ya zo yana magana za ka risu namar ko ba za ka risu namar ba saboda ya zama mai gidanka ya zama yana da falala a kanka ko ba haka bane jama'a mutumin da ya ɗauki gida ya baka don Allah in ka gan zai wuce ba za ka tsaya ka je ka gaishe shi ba in ka gan yana wata bukata ta taimako ko a bashi wata agaji ba za ka bar abin da kake ka je ka bashi agaji ba wannan ɗan adam kenan da ɗan adam ɗan uwansa in ya mutunta hiyamar abin da zai ji daɗi yakan ba shi girma na musamman saboda ƙoƙarin da ya a rayuwarsa haka ne ko ba haka ba ka ji wani yana cewa ai ba zan taɓa mantawa da wane ba domin wane ya taka rawa a cikin ingantuwar rayuwata haka ne ko ba haka ba dan Allah duk wanda zai taka rawa akan ingancin rayuwarka akwai wanda ya isa kai Allah akwai wanda ya isa kamo Allah wajen taka rawa wajen inganta rayuwarka to waɗannan abubuwan da ba ba san su ba game da Allah yasa muke saba ma shi kenan kawai karshen magana kenan yasa a wannan ayar wannan ayar da Allah ramma ya jawo cewa wa qaddara fiha aqwataha Allah ya kaddara abincin kasar ina fata an fahimci magana fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki hudu Allah ya ce sawa al-lisailina daidai ne ga masu tambaya in ka tambaya yaushe Allah kwana nawa Allah ya halitti sammai da ka a ce a kwana shida in ka tambaya kasa kwana nawa aka yi sai a ce maka a kwana biyu da abin duk aka yi mata dinnan gaba ɗaya a cikin kwana biyu aka yi Allah ya ce sun masawa ilal sama'i sannan bayan da ya gama da kasa cikin kwana biyu sai sun faru kuma zuwa sama na fata an fahimta hiya dukhanu tana nan ginin ta kamar hayaki in ka kalli sama ta yi kama da hayaki Allah ya ce to haka take wannan malamai suka ce an yi tashbihu ne tashbihin da ake kiransa tashbihul baligi tashbihi wanda yake cike da balaga tashbihin da babu wani abu ba adata tashbihi ba waje wajhu shabahi ba al-mushabbahu wal mushabbahu bihi na fata an fahimta wahiya ba a ce wahiya kaddukani fil kaza ba ita kamar hayaki take wajen duhu ko wajen kaza ba sai aka ce wahiyya dukanu kawai ita hayaki ce amma ba ana nufin ita hayakin bane ana nufin kamar hayaki take yadda aka gina ta ina fata an gane fa qala ardi sai Allah yace wa ƙasa ya kuma cewa ita sama itiya da sama da ƙasa ku zo tsau'an aukar han kun ƙi ko kun amince ƙalata da sama da ƙasa duka sai suka ce a taina ƙa'i'ina mun zo maka ya Allah muna masu ɗa a gare ka yanzu don Allah sama da ba ta da taklifi a kanta sama dai ba a sa ta kai sallah ba ba a sa ta kai azumi ba ba a sa ta kai aikin hajji ba ba a sa ta kai zakka ba ba a sa ta kai komai ba haka ƙasa ba a saka ta waɗannan taklifat da Allah ya ɗora wa ɗan adam da aljani ba ɗorawa ba sama da ƙasa amma da Allah ya zo ya ba wa sama umarni ya ce ki zo ya ce wa ƙasa ma ki zo dukkansu guda biyun ƙalata duka su biyun sai suka ce a kaina mun zo maka ya Allah mun amsa kiranka ya Allah fa'i'ina muna masu maka da'a da biyayya amma kai da aka ɗorawa ainihin wato abin da ya shafi taklifat kai ne Allah zai ce kai ka ce ba za a yi ba bari ka ce ba za a bari ba kar ka taba ka ce sai na taba kar ka je ka ce sai na je na fata an fahimci magana sama da ƙasa da ba ta da wannan akanta da aka ba ta umarni kawai ta ce ta bi ya ce inna lalle mu su Allah wannan ana ce masa nunul azumati kenan nunun ta nuna girma ba wai dan Allah guda biyu ko uku ne ko goma ne ko biyar ba a'a Allah shi kadai ne ko ba haka bane amma idan ya tashi magana sai sai inna mu su Allah buwaye gagara misali ka ji mahaliccin Musa da Haruna makagin mai da kasai aradun amanata ala samawati wal ard mu muka buduro da amana zuwa ga sama da ƙasa fa abaina an yahmilnaha wal jibal da duwatsu fa abaina an yahmilnaha amma sai suka isa karba suka ce ya Allah muna tsoron ka amanan nan ba za mu iya tsare ta ba dan haka Allah a bawa wasu mu ba za mu iya ba amma wa ashfaqana min ha suka firgita suka razana dangane da amana suka ji tsoronta amma wa hamala hal insan dan adam kawai sai runguma Allah ya ce hu kana zaluman domin dan adam mai yawan zaluntar kansa ne jahulan mai yawan jahilci ne bai san bala'in da ke cikin amana ba yasa ya runguma wa na fata an gane kaga sama da kasa da ba ta da taklifi tana tsoron ta karɓa amana ta saba wa Allah amma dan adam da yake da taklifi a kansa shi kuma ya rungumo yan mahabba wa dabba kenan ko Allah ya kiyaye alaramma Allah ya sake cewa wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha Allah ya ce wal arda ita kasa madadnaha mu muka shimfida ta daga almaddu min madda ya muddu maddan mu muka shimfide kasa gabaki daya na fata an fahimci magana wani gurin mu yi shi da tudu wani gurin mu yi shi da gangare wani gurin mu yi shi da rami wani gurin mu yi shi samdel ba tudu ba gangare kuma duk wannan abin da Allah ya yi ka je ka tambayi injiniyoyi za su gaya maka akwai hikima a ciki gurin da yake da tudu a ƙasa yana da amfanin sa tambayi injiniyoyi za su gaya maka gurin da yake da kwari yana da ne sa akwai alherin da Allah ya dasa a gurin tambayi mutane masu ilimi akan wannan za su gaya maka tambaye geographer za su gaya maka gurin da yake sambel ne ba tudu ba kwari shi ma yana da nasu fa'idar ga rayuwar ɗan adam gurin da yake da yashi yashi yana da nasu amfani gurin da yake da kalari kalari ina fata an fahimta shi ma yana da nasu fa'idar gurin da yake da kwancara kwancari yana da nasu fa'idar gurin da yake da farar ƙasa yana da nasu fa'idar gurin da yake da bakar ƙasa yana da nasu fa'idar gurin da Allah ya takuɗa su gaba ɗaya shi ma yana nasu fa'ida don akwai gurin da za ka samu akwai farar ƙasa akwai bakar ƙasa akwai jar ƙasa akwai yashi akwai tudu akwai kwari akwai komai ma a gurin gombe kenan ku alhamma ya ce gombe kenan mu ba abinda da ba mu da shi muna da tudu muna da kwari muna da gangare muna da gurin kwankere muna da kalari tafi don wajen jaban fulani tafi wajen deba su nuna ma kasar kalari haka ne ko ba haka ba su baka labari sai ka je ka ji suna cewa guri ne bai wuce hekta ɗaya ko biyu ba sai a cire amfanin gona buhu ɗari da hamsin a gurin saboda ya fi gurin da ba bakar ba fitar da amfani haka ne ko ba haka kaga yana da nasa amfanin ko da ga manoma ko manoma ma kansu daga sun ga kasa suna gane kai nan gurin za a kwashi gara basa ko ba haka bane in suka ga inda ba gara basa kuma ta kai karama kalla nan gurin ko wahala za mu sha billahi lillahi yake je yana cewa wallahi ba zan bata taki na ba ya gane akwai matsala a gurin to wannan duka Allah yana nuna mana irin izzarsa da buwayarsa to shine a nan gure yake cewa arda madadnaha ƙasa mu muka shimfiɗata, ta wa alƙaina fiha rawasiya muka shimfiɗa muka daddefe mata duwatsu kafaffu dogaye wa ambatna fiha min kulli zawjin bahi sannan muka tsirar daga cikinta daga dukkanin nau'in wato ƴaƴan itatuwa bahijin masu can gani ko ba haka bane alaramma masu daɗin kallo idan yabanya ta yabanya aka samu gurin da aka mar gyara wallahi in ka je sai ka ji ba ka san fita haka ne ko ba haka ba saboda daɗin kallo in gona ta yabanya aka gyara ta in ka shiga ba za ka so fita ba tafi DSU sai ka ji ba dan makarantar bane kai amma ba ka san fitowa saboda yadda aka yi shuke-shuke aka gyara ta ƙasa ta ba da albarkarta sai ka ji kana sha'awa kuma in kana rayuwa irin wannan guraren hatta da idanunka da kwakwalwarka da tunaninka sun fi saiti saboda da ƙanshi da ɗanɗanon wannan bishiyoyin suna da tasiri hatta ga lafiyar jikin ɗan adam yasa masana suka ce wanda suka san me suke yi ba sa barin a rawun abu inda suke rayuwa babu cuce-cuce babu bishiyoyi babu kaza babu kaza wannan abubuwan da su malam abdullahi abakan lamido suke na dashen bishiyoyi da waye na rantse da allah alheri ne ga musulmi alheri ne ga rayuwar dan adam domin waɗannan ayoyin su suke ƙara tabbatar mana da cewa lalle abin yana da fa'ida haka ne ko ba haka ba haka yace wa alqaina fiha rawasiya muka jefa kafafun duwatsu a cikinta sannan wa ambatana fi min kulli zawjin muka tsirar daga dukkanin nau'in ‘ya'yan itatuwa bahijin masu daɗin kallo masu daɗin gani masu ainihin wato faranta rai da kuma sa sanyi idanu. ahya'an wa amwata sai ce ne muhallin shahi za mu ɗauka Allah ya ce waja'alna fi harawa sai ya shami muka sanya duwatsu kafafu a cikinta masu tsayi na fata fahimta shami khati sai ce ne wa asqainakum ma amfurata? muka shayar da ku ruwa mai ɗanɗano mai zaki a kawo ma wani ruwan wani guri na rantsi da Allah zaka dauka suga aka saba haka ne ko ba haka ba kana ta kana limsha idanu mana. kana limsha idanu ka sha ni'imar Allah amma ka ki bauta masa za ku gamu da Allah billahi lillahi yawwa eh gaskiya ne mutum ya cinye ni'imar Allah ya sanya ni'imar Allah kuma ya ki bauta masa ka san ba fulatani ne an kai azumi sai aka kawo masa ruwan sanyi ruwa mai sanyi <laughs> ya daga kofin ruwa mai sanyi malam ya yi bismillah ya sha kwat kwat kwat to ka san shekaji yana tafiya ta cikin kirjinka yana gangarawa yana gangarawa yana gangarawa ya je kwanta a cikin hanji ya baje ko ina haɓa jaye da ya abin nan sai waiwaya ya ce iro sai na amsa ya ce wallahi ruwan sanyi shi ya san inda rai yake ya ce wallahi ruwan sanyi shi ya san inda rai yake ya ce a'a ba wanda ya san inda rai yake sai Allah ya ce kai ruwan sanyi ma ya sani wallahi saboda mai saboda ya ji zai mutu Allah ya ke koyi da ruwan sanyi sai ya da aka yi ruwan sanyi ya san inda rai yake an gane magana da kyau ku. to shine wa asqainakum ma'an furata muka shayar da ku ruwa mai zaki mai ɗanɗano wanda in kun sha za ku sabu karfi ku bauta min subhanahu wata'ala Allah ka ƙara mana fahimtar sanin Allah shine yake cewa da ya gama a cewa wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya ce muka saukar daga cikin wannan ƙasa ɗin daga dukkanin nau'in 'ya'yan itatuwa masu karanci ku duba sai Allah ya ce min kulli zaujin kari daga dukkanin nau'in 'ya'yan itatuwa mai karanci ni Allah yake nufi wata balaga take cikin wannan magana malamai suka ce mama an alkaram me ake nufi ne da alkaram alkaram shine al'ata kyauta da taimako da bayar da abu ba a bukata ba ko kuma ka ba da abu sama da yadda ake bukata haka ne ko ba haka ba wannan shine alkaram to da Allah idan ka je ka shuka kwayar masara biyar idan ta goyo guda biyu guda masara dubu ɗari nawa kake fitarwa a ciki ba Allah ne kada ya sani ba to shine wa an na fiha min kulli zawdin karim kaga karanci ne a gurin ka shuka goma zangarniya bakwai ta fito kowace zangarniya akwai sama da kwayoyi guda dubu ko kwaya ɗari a ciki ina fata an fahimci magana da Allah an makaranci ko ba a yi makaranci ba shine ma'anar wa an ambatna fiha min kulli zawjin kari muka tsirar muku daga cikin wannan ƙasa daga dukkanin nau'in ‘ya'yan itatuwa masu karamci daga dukkanin nau'in shuka mai karamci ka shuka biyar zanganniya ɗari ta fito ka dasa mangwaro ƙwaya ɗaya ya fito ya dinga ‘ya'ya shekara da shekaru kana tsinka ko bai kare ba a cikin duniya malamai suka ce bishiya ɗaya ce wanda in ka dafa ta to Allah dai ya keɓo bayi amma zai wahala ka fi ‘ya'yanta na fata an fahimta sai wani daga cikin magabata ya zai samu wani daga cikin magabata yana dasa bishiyar da biyu. sai yake ce masa yanzu kai da kake dasa wannan bishiyar da dabino sai za ka ci sai ya ce aka raba kalla in ba a dasa mana ba ya aka yi za muka ci kun fahimci magana ma'ana shi yana ganin yanzu ya dasa sai ta bishiyar biyu an ce mafi karancin shekaru da take kafin ta fara fitar da 'ya'ya sai ta yi shekara kusan hamsin ba fa irin wannan dabino na zamani da yanzu aka yi abunan ɗinsa ba asalin dabino na ƙauye ka je same shi wannan mai tsayi wanda zai tashi kusan farwaya uku ina fata an fahimta to irin wannan kafin ya kai ga fara yaya domin yanzu ina magana wani yana tuno dabinon kofar gidansu ko na lambunsu yana ga bai wuce shekara uku ya dasa sahibi yanzu har yana cin yayan ba wannan ake magana ba wannan wani dabino ne da aka ainihin wato shiga laboratory aka fitar da shi ina fata an fahimta amma asalin dabino mai tushe na asali baka yi saka dasa shi ka tsaya sa ba sai dai sai dai sai dai in Allah ya rubuta hakan a cikin littafin sa wallahi jama'a kuna fahimta to sai ce masa kai da take dasa wannan da dabino ya zaka ci sai ce in ba ba a inda ba a dasa mana ba mu sai ya za a yi ci ma'ana wasu ne suka dasa suka mutu suka bari ya girma mu muka tashi daidai lokacin da ya girma muka amfana to mu ma za mu dasa mu kwanta mu mutu haka ne ko ba haka ba wasu su zo su tashi daidai lokacin ya kai a yi amfani da shi na fata an fahimci magana sai a yi amfani da shi to da ya faɗi wannan maganar sai shi ɗaya daga cikin magabatan da ya mata tambaye sai ta burge shi sai sa hannu a aljihunsa sai ya zaro wasu damin kuɗi sai ya miƙa masa sai ce to baka ga yanzu dabinon har ta fara 'ya'ya ba <laughs> da ba fura <laughs> magabata akwai hikima mara akwai hikima yace ai kaga dabinon yanzu ta fara 'ya'ya yace gaskiya ne to wannan shi ne saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ambatna wa ambatna fi halin kulli zawjin karim muka tsirar a cikin wannan kasa daga dukkanin nau'in ƴaƴan itatuwa da nau'in ainihin wato ƴaƴan abin nan shuka wanda yake mai karamci ka shuka kaɗan ka ɗebi mai yawa ka ga mutum zai tafi gona amfanin da zai shuka sai ya rataya shi a wuya jama'a haka ne ko ba haka ba sai zai ya shuke shi ya dawo dan Allah idan ya tashi kwaso amfanin buhu zai dauka ya rataya a wuya je ya ɗebo sai dai ya tafi da mota wani lokaci ma a je da wata fika ko ba haka bane saboda me min kulli zaujin kari abinda ake je ya shuka din Allah yayi karantin sa a ciki ya saka ya yi yawan da bai isa ya ya ɗebo shi kamar yadda ranar da zai shuka shi ya kai shi gona ba ina fata an fahimci magana wallahi a cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai fahimtar girman Allah kuma wannan zai sa mu ci gaba da bautawa Allah kar mu saba da shi ka ji kan ko kazalika da Allah madaukakin sarki ya ambata waɗannan nau'ukan kayan daɗi da kayan noma da kayan tsere da Allah ke fitar mana a cikin ƙasa da ya gama lissafa su sai ce rizqan lil ibadi arziki ne ga bayi Allah ya mana arziki kawai abin da ya sa muka kasa mora arzikin wasu ɓeraye Allah ya haɗa mu a Najeriya da kuma duniyar nan na fata fahimta wasu ɓeraye muka game da su mala suna ta kwasar abin da Allah ya mana na arziki sannan su ban mu dama ma mu mori arzikin kasar a inganta harkar noman da harkar tsero da harkar kaza din su su je su ta kwasar sauran su bar mu da kasar na rantse da Allah iya ƙasa ta noma kaɗai. da kuma fitar da shi bisa yadda Allah ya kimsa shi a ƙasa na rinde da Allah ya isa Najeriya ta zauna babu talauci haka ne ko ba haka wallahi ya isa malam ka je kai daga ganin wani guri yadda Allah ya kai ka san akwai arziki a nan wannan guri yanzu ka samu masana sai a ce maka tun daga ba har ka gangara ina sai a ce akan kaza muke haka ne ko ba haka ba sai a ce tun daga kwani ko tun daga bojude har ina duku akan man fetur muke tun daga kwalmani har ka gangara ina akan kaza haka za ka ji arziki ne baja-baja a ƙasar nan amma wasu gafiyoyi malam sun zo sun yi baba keri sun tare ko ina sun hana al'umma su ji daɗi za ku gaya wa Allah wallahi ranar tashin aljiya wallahi sai sun gaya wa Allah Allah ya yi wa ƙasar nan arziki ya yi mata komai amma wasu mutane sun zo sun hana yasa kullum addu'ar ma Allah ya kawo waɗanda za su dinga bibiyar waɗannan ayoyi da waɗannan maganganu su tausaya wa bayin Allah su tsaya su ba da dama yadda al'umma za ta mori wannan arzikin da Allah ya yi mata ku ci gaba da addu'a Allah ya kawo irin waɗannan mutane Allah ya kawo mana da su to wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce wata magana wacce za ta burge ka da Allah ya gama waɗannan maganganu sai ya ce hadha khalqullah hada wannan abubuwan da muka faɗa na halittar samai da kasai da zefa duwatsu da muka yi da yaɗa amfanin gona da fitar muku da yi da muke ninkin ba ninkin abin da kuka shuka Allah ya ce khalqul lahi wannan ita ce halittar Allah fa aruni ma za khalaqal ladina min dunihi Allah ya ce ku nuna mun abin da waɗanda ba shi Allah ba suka yi muku akwai ba ke sa ka rike Allah kawai sai ka huta duniya da lahira waɗannan halittu da muka yi muku inda Allah ya ce ku nuna mu wanda suka yi muku abin da ba ni ne muku nuna mu wanda ya maka kasar da ba ta Allah ba nuna mu wanda ya ma mangwaron da ba na Allah ba nuna mu wanda ya ma ayaban da ba na Allah ba nuna mu wanda ya maka leman da ba na Allah ba nuna mu wanda ya ma shinkafa ko masara ko dawa ko jero ko atta ko iburo ko ko ko ko wanda ba na Allah ba nuna mi shi kenan ala Allah ya ce to ku saurara tunda ba ku da wanda za su yi muku wannan abin sai ni lahul khalqu halitta gaba ɗaya ta Allah ne wal amru gaba ɗaya al'amura a hannun Allah suke tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga ubangijin halittu ba ki daya to wannan shi yake nuna mana cewa Allah shine Allah wanda duk ya watsar da shi to ko wallahi ya kama abin da ba zai kai shi ba da haka Allah ya ce hadha khalqullah wannan shine halittar Allah fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi ku nuna mun waɗanda suka yi halitta wanda ba Allah ba kuma wannan halittar ka zauna da kafasitin ta yadda Allah ya yi ta babu shi bal zalimuna Allah ya ce bari dai azzalumai fi dhalalin mubin suna cikin bata wanda yake mabayyani azzalumai suna cikin bata mabayyane Allah ka tsare mu daga zalunci karamin sa ko babban sa to da ke zamu tashi wala qad atayna luqman al-hikmata zamu tashi magana akan luqman luqmanul hakim zamu ji wane ne luqman waye tarihin sa wala Allah in mun shiga to zamu jiƙa ba mu wance ba to kawai yanzu an yi samfoti alarma jawo mana ayar sai mu batta نعم hmm. to in Allah da gobe za mu tashi kan fassarar wannan aya za mu ji waye luqman luqmanul hakikin annabi ne ko ba annabi ba manzo ne ko ba manzo bane me matsayinsa a gurin malaman musulunci sannan nasihun da yayi wa ɗansa za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za mu yi wannan nasiha wa junanmu gaba ɗaya domin lukumanul hakim ya sa ɗansa a gaba ya masa wasu nasihu masu tsada wanda duk wanda ya tsaya ya kasa kunne ya saurari wannan nasihun kuma ya aiki da su na rantse da Allah zai tsira duniya da lafiya Allah ka sai da mu duniya da lafiya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu to a gurguje akwai abu guda biyu abu na farko kafin mu karanta gudunmawar mu muna tare da babban bakonmu da ya ziyarci wannan majalisi namu a ne honorable a bala bello tinka a babban darakta na tinka point wanda ya kawo mana ziyara wannan masallaci domin sauraron tafsiri da kuma gaisuwa irin ta ramadan allah ya saka masa da alkhairi da wannan ziyara da ya kawo mana a na san masallacin nan farar rubala ka ba bakon ku bane ta fannin jin maganganu game da shi haka ne jama'a ko ba haka bane haka ne dalili ko shine a ramadan ko ba a ramadan ba abu ya taso ko bai taso ba wannan bawan Allah ya kan dunkula kuɗi ya miƙo hannuna ya ce a raba bayan Allah kuma ana ba ku ko malam haruna kai ma ya sha shiga hannun to kaji wa shahida shahidun min ahli hajjar ko ba haka bane wannan bawan Allah haka hake yi haka kawai zai turo su balasani da sauran mukarraban sai ce ku nemi malam albani ga kuɗi a raba bayan Allah saboda mun ji halin da al'umma take shi Allah ya saka masa da alkhairi akwai lokacin da ya turo kuɗi da ya ji irin tsarin da muka yi wajen rabawa abin sai ya burge shi sai sake ninka abin da ya turo sai ce a karo mana mu ƙara rabawa muka zo nan kuma muka kara rabawa kuma ya isa hannun bayan Allah Allah ya saka masa da alkhairi banda wannan honorable bala bello tanka kun san shi ta fannin addini domin akwai manya-manyan markazi guda uku a garin nan wanda honorable bala bello tanka su yi gina musu masallaci na farko dai markaz na malam aminu ibrahim daurawa inda yake tafsiri kowa ya san wannan bawan allah ya gina wannan masallacin ya sabunta shi ya rushe shi tun daga kasansa ya ɓaɓɓako shi gaba ɗaya ya tumbuke shi ya sake gina sabo yana nan yanzu da esinsa da fankoki da kaset da komai kwanakin baya ma da aka dan samu dan matsala ya sake turuwa aka sake renovating nasa aka gyara shi Allah ya saka masa da alkhairi manzo Allah ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna banda nan ya zo yayi masallacin izala 1 jizalar eh, izalar mu kenan ko alarama ga rawanin su dama a cikin alarama ku daga gani kun san wannan nasu ne dama muna tare dama <laughs> daga ganin rawanin nan kai ka san cewa namu ne na can na can ina fata an fahimta to haka shi ma wannan masallaci duk girman masallacin nan amma haka bawan Allah ne je da kufa da aikin babu irin maganganun da ba a yi ba a garin nan a a ce wane ne ya saka ki wane ne ya ce yayi wane ne daga karshe dai aka dawo aka yi ittifaki 100 bisa 100 ya gina wannan masallaci ta bayyana cewa lalle shi ya gina shi Allah ya saka masa da alheri banda wannan wannan bawan Allah yanzu haka yana nan yana gina masallacin juma'a na ina na bolari yanzu haka an rushe shi wancan ana dan sallah a can kafin a gama wannan shi kuma wannan ana nan ana ta baza aiki da kansa yake zuwa ya duba ba wai ya je ko ya tura wani ba dan Allah mutumin da ya kula da ku a addini ta waɗannan ɓangarori dan Allah zai yi dizabin da kasancewarsa shugaba a cikinku ko ba zai yi dizabin ba honorable muna maka fatan alheri muna maka fatan alheri sannan bayan wannan a fannin abin da ya shafi taimako kuwa dama na fara muku da cewa ya sha kawo gudunmawa nan kwanan nan mun yi musabaka ta marayu wannan bawan Allah ya dauki naira miliyan biyu ya bamu kwata kwata a musabakar miliyan uku da ɗari biyar muke nema ya ce malam ga naira miliyan biyu hol ɗinsa na matrix wallahi akwai wanda har sun kama hol ɗin ko suna shirin kamawa ya ce a dakatar da su malam albani ya yi magana za su yi musabaka na marayu don haka su zan bawa hol ɗin kowanne wuni ɗaya kusan naira miliyan ɗaya ake biya a holga amma haka ya bamu muka yi wuni uku free of charge ba ko kwandala wallahi haka muka gama hidimar marayu da karatun qur'ani muka yi masa godiya muka tashi muka tafi ga kuɗi da muka yi wa marayu kyaututtuka ga hol muka yi kuma sannan yasa aka dinga girko abinci daga cikin makaranta wallahi ana kawo mana har aka gama hidimar yana cikin ta dumu-dumu wannan rubar Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya haka da aljannar firdaus to ya zo ya ziyarce mu dan haka yana da haƙƙi a mu. Tunda tunda dai yakan saurari abinda mu shine constituency mu haka ne ko ba haka ba shine harkar masallatai harkar makarantu duka yana yanzu haka akwai makarantar da na kai masa kuka wanda wasu bayan Allah suka zo suka same ni ya yi alkawarin zai nema musu permanent site insha Allah ta'ala kuma shi maganar wahala ne yace zai yi inda yace zai yi to jira shi Allah ya saka da alheri malam yace ya an shaida to honorable wannan masallaci gidanka ne nan duka ɗaliban mu ne ana tare sun gamsu da mu sun gamsu da abin da muke yi na alaka na mutunci tsakaninmu da kai kuma duk sakonka da ka turo kace na al'umma ne wallahi tallahi su ake bawa ga su dai suna ta shaidawa cewa ana ba su kuma kai ma kana gani da idan ka dan ni ba na yin abu a komai na furi ne kai bari ku ji yawa bari ku ji na farko tukuni yanzu albani tv ma ke dauke nauyi ake tafsiri na faɗa muku a nan ranar da muka bude tafsiri na biyu duk ramadan din duniya dama shi da asuba yake waya eh inna mau'idahum subuhu. alaysa subuhu bi qaridin wallahi sai ya buga min waya a goman karshe sai aka maka Allah ya azumi in sai lafiya ka dauke sai to wasan mu na bara bana ma ya dawo sai account din nan ko za a dan kara tura min shi wallahi tallahi ni kun san an mun alheri wallahi bana koyewa ni ba zan koya alheri ba har in mutu wallahi ba zan koya mai mun alheri ba to Allah ya saka da alheri sai sai masa lalle a kawun yana sai a sake turawa kafin ne haka ne haka ne haka ta bakin na da jika zaure sai ka diddilin kawai to wannan alkhairin ban taba faɗinsa sa ba tun da nake wallahi tun da yake min ban taba faɗa ba amma yau ya zo gurin karatu dole ne in faɗa mu dan ku san suwa suke mutunta malaman suke karrama su suke daukar su da mutunci da kima da martaba haka ne ko ba haka ba honorable muna godiya Allah ya saka ma da alheri kuma honorable da kuke ganin sa wallahi ba jahili bane yana karatu sai dai a faɗa wani ko to masha Allah yana da lokaci da yake zama musamman na karatun Qur'ani kwanakin baya na je mun zauna da shi yake cewa malam abubuwa sun min yawa har na fahimta an fara taba mun lokuta na karatun al alkur'ani na yace amma Allah da zan saita abubuwa na zan dawo akwai abin da ya ware kullum sai ya karanta na al alkur'ani ni din na shaida ne akan haka sannan honorable yana daga cikin wanda ya investin wa jihar Gombe domin makarantar da ya zo ya gina duk malaman da suke karantarwa a makarantar yan ina ne yan gombe kuma yau idan ka zo da 'ya'yanka kana so a ɗauke su kuma kana buƙatar wani tallafi wallahi ni na san yana yi wa mutane da yawa yana musu diskawo na sani Allah ya saka ma da alheri abubuwanka ba za su kididdugu ba in za mu faɗa a nan sai dai ni ta faɗa suna nan da yawa kuma ba mu kaɗai muka san wannan ba mutane da yawa muna godiya da wannan ziyara da wannan mutunci da ake bamu kuma na san wala Allah kana da sako ko da ɗaya ko biyu a a a honorable a a a gaskiya ya kamata ko da kalma ɗaya ko biyu a gabatar wa al'umma saboda masoyanka ne a nan gaba ɗaya insha Allah ana rama dan ba mu aron kuɗi bismillah honorable fadda a a a bismillah <laughs>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 da shi kansa shehunmu da yake gudanar da wannan aiki ba sai cikin azumi ba don wannan masallaci rayayye ne kuma mun sani a karantarwa duk masallacin da ba a raya shi da ta'alim ba aka ci gaba da tsaftace shi ana kula da shi to gaskiya ba a yi daidai ba sannan kuma ban yi niyan ce komai ba tsakani da Allah ni dai na ziyarci malam ne zuwan ga saurari karatun da yake duk da mukan bibiye shi wallahi muna jin karatu ta ko da yaushe to amma dai na ga ya dace zuwan kawo masu ziyara saboda ni tarayya da ku cikin lada na abin da ake karantarwa to na wannan siya shine ina roƙon mu mu yi wa Allah kar mu ita zuwa nan muna zaune kullum muna sauraron abin da malam ce kuma ba za mu yi amfani da ko da kalma ɗaya ne a cikin abin da yake karantar da mu ba ina ga yana da kyau a kullum don abin da ake karatu suna da yawa muna da rauni na ɗan adam muna da matsaloli na rayuwa rike abin da aka yi duka mu ce za mu aikatar in mun yi wannan ma mun san ba mu yi wa kanmu gaskiya ba don yanzu ba mamaki daga wurin karatun nan wani ana karatun ma tunanin su ya ci wani wuri saboda yanayin da ake ci so lokacin da hankalinka ya dawo ko da abu ba ya ɗaya ne ka ɗauka ka yi amfani da shi ko da na wannan ranar ne na san allah zai shaida ka zo ka zauna a nan kuma ka yi amfani da abin da aka karantar da kai kuma zaman da muke yi a nan din nan fa na awa guda zama ne na lada kowane irin hali kake ciki lada kake tsunduma a cikin akawun ɗinka da ranar da za ka koma ranar da nake tsoro kenan kuma abin da aka karantar da mu kenan saboda ko yau ko gobe a rayuwar da muke yin nan dole za mu tafi in kuma muka zo tafiyar nan da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci da matayenmu masu kyau da yayayenmu da muke so haka za mu kyale su a mai da mu gefen gari a tona rami da bai wuce taku ɗaya a jefa ba kuma a tafi shi kenan labarin mu ya kare abin da ya saura ma da zai ci gaba da zuwa kabarinka kamar yadda kuma malam suka ce ne in kana da ya'ya da kai wa tarbiya ka sa su hanya na kwarai suka ci gaba da maka addu'a wannan lada zai ci gaba da zuwa sai kuma irin wannan ginin masallaci ko makaranta da malam yace ko gina rijiya ko bohol wanda zai ci gaba da gudana ya ringa samun ka a cikin kabarinka to ko da ka je da karancin ayyuka a cikin kabarin tunda kullum keri ne kuma kullum muna aikata zunubi muna aikata aikin lada hmm. to a yayin da ka kwanta a kabarinka kaga ka bar aikata zunubi in ka bar waɗannan abubuwa na gari su za su ci gaba da zuwa insha Allah a zamanka na barzau wata kilkafin a bargun sun fi nauyin ayyukan kana na alhaji kai to ni shi ne ya motivation dina nake waɗannan abubuwan tsakani da Allah ba don a faɗa ba malam kun karantar da mu mun san muhimmancin ciyarwa mun san muhimmancin gina masallaci mun san muhimmancin gina islamiyya da biyayya wa iyaye wanda akai na biyantu akai na girma kuma haka da ke rayuwa kuma ban taɓa ɗaukan wani abu a duniya dole sai ka same shi ba kuma ban taɓa tashi neman abu ban je ba wai don ina ga kamar ba zan samu ba za ka yi ya ƙoƙarin kan Allah ya baka alhamdulillah in bai baka ba ma ka gode masa kai fatan shi ne sai alkhairi to malam kasa na yi ta jawabai jawaban da ba su suka sa aiwatar wani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 نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم الله بارك على wani rubul ya fidda ni kunya dama na ce sahibul qur'ani ne to ya tabbatar mana da haka ko to Allah ya albarka Allah ya albarka to yan uwa a takaice kusan wannan shine karshen karatun mu na yau wani rubul muna maka fatan alheri muna ma addu'a Allah ya saka gama lafiya wannan ziyara da ka kawo mana kuma Allah sa ta zama sadadiyar tafiyar mu aljanna da mu da kai gabaki daya saboda kar mu rike mutane a yi hakuri gobe sai mu karanta gudunmawa saboda jama'a na son sun riga sun zaku lokaci ya tafi